wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba na ci gaba da karatunmu na fikihu cikin wannan littafi na muktafar khalil wanda fadilatu sheik al-imam khalil bin isaac al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da matsalolin da suka shafi jihadi da ma'ana yaƙi a musulunci yadda ake aiwatar da yaƙi a musulunci darasi na ɗari da 192 za mu take inda mala yake cewa wa qitalu rumin wa turkin da yaƙan rumawa da turkawa da ma'ana ya halatta an ce akwai wani hadisin da yake cewa karku yaƙi turkawa ko karku yaƙi rumawa saboda asalin jikoki ne ko duriya ne na annabi nau alaihi Sala. a wani waje kuma wa rumin wa ban sani ba kowa ko wanda yake a nasa haka aka rubuta shine akwai nubawa nubawa su ne mutanen kasan habasha saboda haka ba wai an ce akwai mutanen da aka keɓance su kada a yake su bane a cikin ƙabilu babu ƙabilan da aka ce a fattakar a yake ta idan ta hana musulunci walwala ko kuma ƙabilan ta ƙi karban addinin Allah saboda haka ya halatta idan rumawa suna ɓarna sun hana musulunci walwala a yake su kamar yadda yake ya halatta turkawa su ne mutanen turkey su ma idan suka hana musulunci walwala a yake su haka habashawa mutanen habasha isofiya da makwabtan isofiya kun wani ya shafi har najeriya kenan idan suka ki karɓar musulunci ko suka hana musulunci walwala a yake su maka ce rumawa mutanen italy da kasashen da suke bayan italy ina fata an gani wa hatijajin alaihim bi qur'anin ya halatta a kafa hujja a kanku da ayan qur'ani a can baya an yi maganar cewa ba za a aika qur'ani ba ba za a ji da qur'ani kasashen kafirai ba saboda ana gudun kada su walakanta qur'ani to amma idan za a aika musu sako a cikin takarda ana iya rubuta aya ɗaya ko aya biyu mafiya yawa kan samu wata aya ce ma wanda ta kunshi abubuwa da yawa to sai a samu su a cike da yake suna girmama wasiku a waɗancan lokuta musamman ma wasikun da aka sanya musu sitam saboda sun san muhimmancin sitam ne to suna kiyaye duk takardar da aka buga mata sitam to shi yasa a ire-iren waɗannan takaddu ake rubuta ayoyin Qur'ani saboda annabi ma yayi haka lokacin da ya aika wasiku zuwa ga sarakuna da manya-manyan shugabanni na ainihin sassa daban-daban yana kiransu zuwa ga addinin Allah to ya sanya ayoyi a cikin waɗannan wasiku saboda haka babu laifi don haka idan kafiri yana son ya ji aya to ana iya jan masa aya fasara masa kafa masa hujja da aya ba mamaki wani sai an ja aya ya ce ƙarya ne to haka ma lalataccen musulmi a yanzu yakan ce ƙarya ne sai ka ja aya ya ce ƙarya ne to kaga kusan duk su ɗaya ne yau lalataccen musulmi ya ce ƙarya ne balle wanda ba musulmi ba don ya ce ƙarya ne ba abin mamaki ba ne to ana ganin waɗansu ayoyi ɗin wala Allah za su taimaka wajen jawo hankalinsa domin ya karbi addinin Allah kuma zai wahala tunda ba Kur'ani ne su kutum ba wato ya kasance ya wulakanta alkur'ani wa ba su kitabin fihi kal'aya da aika takarda ko wani rubutu a ciki akwai aya guda kamar yadda muka yi bayani shine wa tijajun alaihi bi qur'anin a kafa hujja a ku da qur'ani a ja muku qur'ani a ce Allah ya ce kaza ya halatta wa ba su kitabin fihi kal aya a aika muku da takadda a ciki akwai kamar aya ɗaya ko aya biyu ya halatta babu laifi wa kidamun rajuli ala kafirin da kuma fiskantar mutum bisa mutane masu yawa yamana ma'ana a samun musulmi guda ɗaya fiskanci mutane masu yawa babu laifi ya halatta amma fa da karaɗin illam ya kulle yau, a can. idan ya yi haka ba domin ya bayyana jaruntakarsa ba ne in ya fuskanci kafirai masu yawa waɗanda suka fi ƙarfinsa domin ya bayyana jarumtakansa ne to bai halarta ba yasa yake alal azhari a bisa zance mafi bayyana a wajen ibn rushd inda ya yi haka ne ba domin ya bayyana jarumtaka ba idan ya yi haka ne don ya bayyana jaruntaka ba don Allah ba domin an tambayi annabi mutumin da yake yaki domin ya kare kabilansa rajulu wato yuqatilu hamiyya wallazi yuqatilu shaja'a sannan wallazi yuqatilu liyura makano mutumin da yake yaki saboda kabilanci da wanda yake yaki don a ce shi jarumi ne da wanda yake yaki don a ce shi barde ne aka ce wane ne yake yi saboda Allah annabi ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki domin kalman Allah ta kasance ita ce mafi ɗaukaka to wannan shi ne ke domin Allah saboda haka za ga mutum yana kokari to baka san abin da ke cikin zuciyarsa ba wani don Allah ne wani kuma ba domin Allah ba ne to a can baya an yi mana bayani a ka'idan musulunci kowane mutum zai fuskanci mutane guda biyu ne idan ya gudu ya yi laifi amma idan sun wuce haka to ba zai wato ba zai tsaya ba zai iya gudu riga mun karanta ya yi hallazina amanu idza laqaytumul na kafaru zahafan falatuwan tuwalluhumul ba ko ayan ɗaya ayan da Allah ke cewa ya ayyuhan har harridil mummini na alalkita, al'ana kafafa Allah ku da sauransu saboda haka mutum ɗaya zai fuskanci mutane guda biyu ne sai aka samu mutane goma wani kawai yana so ya gwada jarumtaka sai ya tinkare su to bai halatta ba amma idan saboda kawai kasada ce ce-ce, bari in jaraba tun wani lokaci yaki barazana ne da ainihin hikima yana iya yiwa kafirai za su taru kamar guda goma mutum ɗaya ya zo ya barazana duk sai ya watsa su to idan ya yi haka domin Allah ya halatta kuma yana da lada shi ne abin da ke magana hannu saboda haka wa ikidamun rajuli ala kasirin mutum ɗaya ya fuskanci masu yawa ya halatta illam yakun li yusira shaja'a idan dai ya kasance ba domin ya bayyana jarumtaka bane alal ashar a zance mafi bayyana sannan wanti qalum min mautin li ya halatta ci ruwa daga wani hatsari na mutuwa zuwa ga wani hatsari wanda bai kai wannan ba ina fata an gane ko kuma za a gane wato a wajen yaki idan mutum ya shiga danja waje mai hatsari wanda tabbas idan ya ci gaba da kubawa yanke zai halaka sai ya ga wata kafa kuma wanda hatsarin bai kai wannan hatsarin ba danjan da ke can bai kai wannan danja ba to ya halatta ya bauɗe ya koma inda ya fi ƙarancin hatsari shi ne irtikabuwa kafin dararai ne musulunci yana da wannan ka'ida saboda ya kayan abubuwa guda biyu suka shigo gabanka wannan hatsarinsa ya kai 70% wannan hatsarinsa kuma 40% ne to a musulunci wanda hatsarinsa 40% ya fi karanci shi za ka tintara kuma in ka mutu ba ka yi mutuwan banza ba wannan ka'idan shari'a ce saboda haka ba waya wajen yaƙi ba wannan ko da kuwa cikin gari a ce ga gobe nan ta kama to kofan da za ka fita akwai fetur a wajen ko akwai waɗansu robobi sun riga sun kama da wuta in ka bi ta cikin fetur ko ka bi ta cikin robobi yana da wahala ka tsallake ko idan galmomi sun yawa a wajen sai ka ga windo nan amma kuma karama ce mai yiwa sai kayi wani aiki komai zai iya faruwa to maimakon ka kutsa ta kofar nan cikin wuta mai tsananin nan to gara katin kari windo nan ka balle ka fita ta wajen haka ma wajen ceto kwarai da gaske haka ma wajen ceto a samu mutane kamar guda biyu a ce ko yara ƙanana da tsofi ɗaya wajen wutan ba ta kama sosai ba ɗaya wajen kuma wutan kai ba a tsammani wani zai kubuta to inda ba ta kama sosai din nan bai kamata a tsamo su saboda kar garin neman waɗancan an ije can a rasa su a zo nan a sake rasa su kun ganye biyu babu kolaya saboda haka wannan ba wai lalle a fagen daga ba sai dai kuma ya kawo mana wannan matsala a ɓangaren fagen daga ne wanti kalun min mautin li'akar ya halatta mutum ya ciro daga wani wajen mutuwa zuwa wani wajen mutuwan da bai kai na farko hatsari ba wa waje ba in raja hayatan Autolaha. kuma wajibi ne ya yi haka idan ya yi tsammanin hayatar rayuwa da haƙo kuma tsawonta akwai mutumin da zai zo ya kamu da wani rikin lafiya ko ta gaba jikinsa kai ta baki zafi sai ya ce kai likita ni yadda nake kan azaba likita ina son kamun allurar mutu sai likita ya ce a wannan gaban da take damin ka take maka bala'i mu nazarinmu ya nuna mana in an yanke idan aka yanke wannan gaba za ka samu sauki kwarai da gaske to a tsarin musulunci shine dole ka yadda a yanke maka akan a maka allura ka mutu yau da an maka allura ka mutu ka tafi ba ka san abin da za ka tarar da shi ba balle shari'a ta riga ta ce maka ba zai yiwu ba in abubuwan mutuwa guda biyu suka zo gabanka ɗayan zai ɗan ja kwananka ko kuma akwai tsammanin kubuta to wajen za ka bi in ka bi inda babu maganan kubuta don ka tafi lahira sai Allah ya tuhume ka domin ka kashe kanka ina fata an gani to shi yasa ya ce wa wajaba wajibi ne in raja hayatan autulaha wato idan ya yi tsammanin samun rayuwa fiye da inda yake fuskanta ko yake ciki a usulaha ko rayuwar za ta tsanyi tsawo yanzu akwai waɗansu magungunan da ake bayarwa waɗansu ba su da lafiya za a ce to ga waɗannan magunguna ka ringa sha duk sati-sati misali ko kuma kowace rana ka sha in kana sha to rayuwanka za ta jawo amma in ba ka sha koyaushe za ka iya mutuwa to kaga dole ka ringa shan maganin in ba ka sha ka mutu da wuri to in ka je lahira ba za a barka ba sai Allah ya tuhume ka to balle kuma a fagen daga tunda abin da ake bukata shine a karya kafirai ba wai a yi ta kashe mutane suna shahada ba ba abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi ba kenan ba abin da Allah yake so ba kenan amma duk wanda aka kashe shi wajen jihadi bisa kiyaye ka'idodi to wannan yana da martaba yana da daraja wajen Allah subhanahu wataala amma ga hanyar mutuwa ga hanyar dan sassauci hanyar rauni to ka bi hanyar rauni ba na mutuwa ba kan nazari fil asra an baka dama kamar nazarin da zaka yi ko kuma wanda shugaba zai yi da shi da mukarrabansa dangane da fursunonin yaki idan aka je yaki aka kama fursunoni to an ba da dama wa shugaba da mukarrabansa su tattauna su ga wanne ne ya fi musu wanne ne ya amfani bi katlin kisa shi ya fi a yi aumannin ko baiwa shi ya a sake su gaba daya a yi ɗaufi da'in ko ba da fansa shi ya su ba da fansa a sake su sai a yi aujiziyatin ko haraji ku biya haraji wa musulunci shi ya fi sai a yi a kakin ko kuma a bautar da su saboda haka kun ga ya jera mana abubuwa guda nawa eh, wajen guda biyar bai katilin au mannin au fija'in au jizyatin au istirkakin saboda haka ba wai ga an kama fursunonin yaki kawai sai aiwatar musu da kowane irin hukunci ba sai an zauna an tattauna an yi nazari shi yasa musulunci yake ba da muhimmanci ga shawari duk abin da za a yi a shawari musamman ma abin da ya shafi na al'umma gaba daya sai a samu mutanen da suke da experience akan wannan bangare suke da gogewa sai a shawari da su yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen lastin din masallatanmu da yawa irin kwamitocin da ake nadawa irin kwamitocin da ake nadawa kwarai da gaske za ga wannan ya yi ritaya wajen maganan kudi wannan ya yi ritaya wajen harkokin kasuwanci wannan ya yi ritaya tsohon malamin makaranta ne shi ya yi gwagwarmaya da mutane iri daban-daban da ke danu da 'yan hayaniya iri daban-daban ko ba ka ba ne zai ka samu wannan ke kuma ya yi ritaya wajen harkokin huluna sayar da huluna da wanke huluna ba irin rigingimun da ba gani ba wani lokaci hulunan sata ma an wanke kuma rikici ya take an samu an warware rikicin tun da kai baka san hawa baka san soka ba wannan ya yi ritaya waje kaza Zai ga duk gaba ɗaya idan an yi ritaya an dawo anguwa zai ga an ce to dattijo wane dattijo wane da su wane da su wane su ne 'yan kwamitin to zai yi wahala waɗannan dattawan ko da an haɗa su da yara ƙanana ko samari a ce su zauna su yi mitin matukan allah suka sa a gaba a ce abubuwa su lalace na da wahala kwarai da gaske kuma ba wai akan abin da ya kafi layinsu ba hmm, ko menene za a iya kawo musu saboda kowa da irin tunanin da Allah ya baki wani zai ce a'a ni na ganin ayi kaza ayi kaza ayi kaza to abin da yake lalata kwamitoci da yawa shine son zuciya inda an sa son zuciya to ba inda za a je amma mutukan an sa Allah a ciki to sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya jagoranci wa son fil amr dama abin da yake bukata kenan a rinka shawara wa amruhum shura bainahum al'amarinsu su shawarwari ne a tsakaninsu na'am wani lokaci kuma idan an ga mutane sun yi yawa za a yi ta samun sabani da wani abin nan to a samu masu tunani su ya su za su iya ce abu kaza eh abu kaza ya kamata kuma ana yi sai ga an bulle gaba daya to idan aka je wajen yaki aka kama fursunonin yaki abin da ake yi kenan duk da kasancewa aya ta ce fa iza laqaytumul ladina kafaru fadar biyu hatta a askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa mafi fida'an hatta ta da harbu aw daraha fa imma mannan ba'du wa mafi da'a hatta ta da harbu aw daraha saboda ka aya ta ambaci abubuwa guda biyu amma in ka lura za ka ga cikin ayan za a iya fitar da waɗannan abubuwa guda biyar za a iya fahimtansu. a karkashin fassarar wannan aya tun da za ka fassara wannan aya sai ka haɗu da waɗansu ayoyi da wadansu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama to don haka kan nazari fil asra kamar yadda aka ba da dama wato ayi nazari cikin fursunonin yaki bi katlin ko a kashe su gaba ɗaya aw umarnin ko ayi musu baiwa a sake su gaba ɗaya aw fida'in ko a karbi haraji da gare su fansa gaba daya au jizyatin ko a dora muku tak shine haraji suna biya au kwakin, ko kuma a mayar da su bayi duka duk abin da shugabanni ko masu tattaunawa ko yan kwamiti suka zartar da hukunci to haka za a yi ya halatta kuma musulunci ya yarda da wannan na'am wala yamna'uhu hamlun bi muslimin wannan ba zai hana ki bautar da baiwa ba hamlin bi musulmin idan ta ɗauki ciki daga ainihin musulmi wannan zai kawo mana wata magana ce wato mace ce da aka zo wajen rabo sai ta faɗi a cikin sai ta faɗa cikin rabonka kuma tana da ciki cikin nan na musulmi ne a ka'ida da farko duk bai wanda take ga hannunka tana da ciki bai halatta ka sadu da ita ba musulunci bai yadda da wannan ba wanda ba ta da ciki ta kan yi sibra'i ne na jini guda daya in an tabbatar ba ta da ciki shi kenan wani yana iya aurenta yaya kun sa ko waɗansu matsaloli wanda yake su jini ɗaya ɗaya ke yi wanda ya kamata alƙalai su fahimci wannan da kyau mace yin ana zargin akwai zina ko wani ya yi lalata da ita domin saboda gane tana da ciki ne ko babu jini guda da yake yi saboda haka duk wanda take karuwanci in ta tuba tana karuwanci sai ta tuba za a yi mata aure to jini daya za ta yi saboda yin jinin na ya zo an tabbatar ba ta ɗauki ciki ba sai wanda zai aure ta ya aure ta amma matukan ba ta yi wannan jini ba ba ta yi istibra'i ba babu yadda za a yi wani a aure ta saboda mai saboda za a hada ruwaye daban-daban wanda kuma musulunci bai yadda da wannan ba to balle a ce mace tana da ciki idan tana da ciki ai kun ga wannan babu yadda za a yi ko gado ko kyauta ko bauta ko menene ko aure ne ma ai ba yadda za a yi mace tana da ciki a yi aurenta ai aure bai yi ba ma ya sa musulunci ya ce sai an tabbatar ba ta da ciki dalilin da ya sa suke yin jini ɗaya-ɗaya har guda uku kenan a waɗansu wurare don a tabbatar babu ciki amma inda ciki ba zai yi ba wannan sai aka samu musulmi ne wato cikin na musulmi ne saboda musulmi ne yake auren ahalin kitabi an da wajen yaƙi an kama ta sai aka tabbatar mijinta shi musulmi ne saboda haka cikin shi ma musulmi ne saboda 'ya'ya suna bin iyayensu ne amma idan an samu bayi ne su kuma ya'ya suna bin wane ne suna bin uwayensu mata ne to tun da mijinta musulmi ne to abin cikin ma musulmi ne ba za a bautar da shi ba shi ya kubuta amma ita bata kubuta ba to shine ma yake fada nan, um, wala uhu Hamlin bi musulmi, wa rukka in Hamalar bihe bi idan kuma ba musulmi ba ne. bi tana tare da mijinta ta dauki ciki aka je aka yake su bayan an yake su aka kama su fursunonin yaki da aka kama su fursunonin yaki kun ga already daman da aka ba su ta riga ta kubuce to tun da aka kama su fursunonin yaki a wurin da ya riga ya lalace da aka zo kasafi mijinsa ya fada wani waje daban matan ta fada hannun wani kuma sai ya ga tana da ciki kuma aka tabbatar cikin nan namijinta ne wanda yake kafiri to shi ma dan kafiri ne eh, idan ta haifi abin da ke cikin cikinta ya samu bayi guda biyu kenan ga uwar ga dan, kuma already su riga sun rabu to dalilin da ya sa aka ce wannan ita ce ka'ida da musulunci ya ɗora shi yasa ba a yin yaƙi sai an bi ka'idodi idan an kama fursunonin yaƙi sai a sanya su cikin bauta amma yaƙi-yaƙin da waɗansu sarakuna suka yi a ƙasan nan yaƙi ne na zalunci to in yaƙi ne na zalunci kuwa to kaga babu maganan cewa akwai bayi sai dai an mai da waɗansu ‘ya'yaye sun zama bayi ne bisa zalunci kaga musulunci ko ba zai goyi bayan wannan ba to sai a kiyaye dalilin da ya sa yanzu ake ce babu su kenan babu bayi tun da dama already akan zalunci aka dora ko yanzu irin jihadin da ake ta yi da yake-yaken da ake yi ka je ka bincika sai ga akwai hatsari wani jihadi ne za ka ba ki recommendation ɗari bisa ɗari? yana da wahala don ana yin jihadi kaga za a kai hari wa mutane a masallaci ne ko a kasuwa ko kasuwa ne ma ba a kai hari a wajen balle masallaci na'am ba Allah ya kyauta wala Oho hamlin bi musulmi ba zai hana ki bautar da ita ba don tana da cikin musulmi wa in hamalat bihi bi kufrin wato za a bautar da ki idan ta dauki cikin sa wato lokacin da ubansa yake kafiri wannan shine fassaran da za mu yi kai tsaye sai kuma matsala ta gaba walwafa'u bima fataha lana bihi ba'dhum walwafa'u atika musu alqawari amma anan malamai sun ce wajaba ne za a dora ne akan na baya wa wajaba alwafa'u wajibi ne a cika musu alqawari bima fataha lana bihi ba'dhum Da abin da waɗansu suka ba mu suka ba mu haske wato rundunan yaƙi sun tafi yaƙi da suka je yaƙi sai aka samu waɗansu sai suka ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza da aka yi kuma sai aka ci nasara to waɗanda suka baka shawari waɗanda yake ba musulmi ba sun baka shawari ka yi kaza ka yi kaza kuma da kai sai ka ci nasara to bayan ka ci nasara kuma sai ka zo ka kama su a matsayin bayi ko kuma ka yake su ya halatta ko kuma ya dace kaga bai dace ba saboda haka musulunci baya son yaudara ko ha'inci kwarai da gaske duk wanda ya zo ya dan baka budi ya baka shawari to bai kamata kuma idan ka samu galaba kai karfe ka zo ka ci amanansa ba musulunci bai yadda da wannan ba ko da ba musulmi ba ne ko da ba musulmi ba ne sai dai idan sabanin haka ya bayyana dun san ko aboki ma zai iya baka shawari ka ce da Allah abokina ne fa na mallaki kudi dubu ɗari kaza ina son yi abu kaza ina ganin akwai matsala ina son yi abu kaza ina son ina ganin akwai matsala to ina neman shawarin ka don Allah ka taimaka mun kai me kake ganin ya kamata yi ake kai baka sani ba lokacin da ka aboki na ni fa na mallaki dubu ɗari kaza ake kaman ka so ka masa wani abu ne a cikin zuciya sai ya ji ya ce a'a a zuciyar zai tashe wannan mabiyaci ne wato muna tare muna ta faɗi taki da ki a ki ya mallaki wannan kuɗi to bari da yin ji ƙarshen magana za kana faɗa masa sai ya gane ɗaya hanyar da za ka bi akwai hatsari akwai rikici akwai matsala sai ce aboki na hanyar da za ka bi kenan hanyar da za ka bi kenan kaga ya baka wannan shawari don yi murkusa ka ne ikon Allah kana bin wannan hanya kuwa wannan ɗan dubu ɗari bakwai ko takwas ko sai koma miliyan uku sai ka sake dawowa ka ce aboki na amma na gode Allah saka da alheri shawarin nan da ka bani wallahi alhamdulillah kaga kudi dubu ɗari bakwai fa ya koma miliyan uku to yanzu kuma sai ya mutu tun da dubu ɗari bakwai ya soki zuciyarsa yanzu kuma miliyan uku kaga sai ya mutu Wa a ma sai ka samu dubu ɗari tafi kar ka ce ga wannan ka gani zai karba ne ko ba zai karba ba <laughs> to haka da yake yi shi yasa so abinda ma malamai suka ce duk wanda ya yi shawari yake shawara personal abu nasa bai da sirri bai da sirri amma ba zai yi wahala ya tabi yana da wahala ya tabi sai dai baya da tsoro saboda haka ba kowa ne yake da tunani mai karfin da zai zauna ya ga kai ya dace in yabu kaza ba yanzu kamar yadda malaman jami'a suke cikin yajin aiki akwai wani na ga ya rubutu jiya ina jin wani tsohon dokta ne ko farfesa ne a cikin rubutun sabin da yake fada yana ranzu ya ce wallahi tallahi billahi allazi ilaha illa idan suka yi watanni kida gwamnati ba ta biya su albashi ba ya ce wallahi ya bar wannan koyarwa ya yi dogon rubutu na fara karantawa sai na bari to in ka zo ka yi wannan rantsuwa a facebook ka yi menene already a ka'idar rantsuwa na musulunci kamar yadda makaranta a baya tun da ba wanne ya tilasta ka ba tun da an san dai wani abu ne ya dan kufula ka amma abin bai sa ka yi hauka ba sai ka zo kai wannan ranzuwa to sai ka kiyaye ranzuwa idan gwamnatin tarayya ta yi watanni shida ba ta ba ku albashi ba dole kamar aikin amma me yasa ka yi wannan tunani in kamar aikin me za ka yi kai noma ka riga ka sake noma tuntunin kai ba iya kiwo ba kai ba private wata makaranta ba kai ba sana'a ba ko kuɗi ne idan ka tara ka ce za ka sa su a gaba kana ce karewa za su yi idan ba ka juya su kuma duk aikin da aka ɗauke ka zai yi wahala a ɗauke ka aiki a yanzu a ce wata ɗaya tur a baka abin nan sai dai ka je ka ci baki to kafin ka yi ba wai mun ce da ya yi wannan ranzuwa ya kuskure ne ko menene bai nema wa kanka alternative in ka nema wa kanka alternative ike nan? tun da kai wannan aiki ba dole ba ne mutane nawa ne suke da suka zama doktoci ko farfesas ba sa aiki da gwamnati ba sa aiki da gwamnati wasu ma sun fara sun bari sun kama harkokin kasuwancinsu suna da hanyoyi iri-iri sai dai gwamnati ta ci baki a wajensu ko mutane su je su ci baki a wajensu amma ba su su je suna cin baki a wajen mutane ana rigima da su ba wajen biya ina fata an fahimta to saboda haka duk mutumin da ya ba ku shawari kuka yi kuka ci nasara to kuma a ci su musulunci bai yadda da wannan ba ne abin da yake fara kenan wa bi amanil imami mutlaqan sannan wajibi ne a cika alkawari idan shugaba ya bada amana wajibi ne a cika alkawari idan shugaba ya bada amana duk mutumin da ya zo karkashin gwamnatin islama ko ana yaƙi sai ya zo ya ce to shi yana son a yi yarjejeniya na zaman amana shugaba kwata-kwata ya bada amana to wajibi ne a kiyaye saboda shi ba zai bada amana haka kawai ba sai an yi bincike sai an yi bincike kalmubarizi ma a kirnihi wannan shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته